أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci na annur da ke wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayan da ake karɓar addu'o'insu a wannan wata mai albarka kuma ake gafarta musu dukkan bukatunmu da muke da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana duk abin da ya dame mu Allah ya magance mana waɗanda suke da bukatu yan uwanmu a ko'ina suke a duniya Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi a shugaban ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya Allah ya sa jinya da ya sha makansa cike zama zakkan jiki ne Allah subhanahu wataala ya sa ta zama kafara zuwa gare shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa adalci Allah ya kara masa rubon amana Allah subhanahu wataala ya kara masa tsoronsa a zuciyarsa Allah subhanahu wataala ya kara masa tausayin talakawa a zuciyarsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tallafa masa a mulki kane bashi da wayansa dukan wanda ke da amana a cikin mu Allah subhanahu wataala ya tallafa mana kai kada Allah ya bar mu da wayan mu Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na hudu a suratul baqara a wannan shekara ta 1438 wannan kuma ita ce shekara ta biyu da muke ci gaba da wannan tafsiri a gabanin akwai yan uwa da dama da suka turo takardu na neman addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa bukatarsa na alkhairi a duk wanda ya kawo takarda yake da damuwa Allah subhanahu wata'ala ya biya masa akwai bawan Allah da ya sake turo sako shi ma shekaran jiya dan sana neman aure a wani wuri yana rogon a taimaka da addu'a Allah ya sanya alkhairi a ciki waɗanda ma suke da bukata ba su nemi addu'a din ba Allah subhanahu wata'ala ya biya musu gaba daya wannan yace ya fara da sallama yace yana taya mu murna na shigan wata ramadana sai ce malam yana halatta na biya wa dan uwana kudi zuwa jerusalem sai kuma ya kara da addu'a Allah ya kara mana imani da ilimi idan dan uwanka ya je jerusalem ne na farko ya dace mu san dan uwan naka da zai je jerusalem musulmi ne ko ba musulmi ba dan ya halatta musulmi ya je jerusalem dan yayi ibada a masallaci da ke masjidul aqsa aya ta farko cikin suratul isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa so da aka ya halatta ka tashi takanasta abuja ko takanasta kano ko takanasta gombe ka tafi masjidin aqsa dan kai sallah wannan yayi idan kai wannan ibada kai kuma a wurin Allah ibada ce mai girma kamar yadda hadisi ba cikin sahihul bukhari ya nuna mana cewa baya halatta a tsawaita tafiya sai zuwa masallatai guda uku la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid bai halatta a tsawaita tafiya sai dai zuwa waɗannan masallatai guda uku na farko yace masjidul haram illa ila thalathati masajid masjidul haram masallacin harami da ke makka sai na biyu yace wa masjidil aqsa da masallacin akasa da ke Palestine ya halatta ka dashi takanas sanan Abuja ka tafi wannan masallaci da niyan ziyara na uku kuma ya ce wa masjidi hadha da wannan masallacin nawa in ji fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ya tabbata a wurin malamai cewa ya halatta a tashi a tafi masjidul aqsa ziyara Jerusalem kenan kaga kenan ashe musulmi yana iya zuwa so da idan dan uwanka yana bukata ya je ziyara wannan masallacin sai ka biya masa to wannan ya halatta balma aikin lada kai Allah subhanahu wata'ala zai baka lada kuma masallacin aqsa shine masallaci na uku a daraja a duniya na farko haramin makka na biyu masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina sai na uku masallacin aqsa wannan shine masallaci na uku kamar yadda hadisi zo cikin dajin silsila sahiha hadisi na 2902 wanda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi nuna mana cewa shi ne mataki na uku a daraja bayan ya kira falalan masjidil haram ya kira nasa sai ce salatun fi masjidi afdalu min arba'i salawat fi masjidil aqsa sai ce yin sallah a wannan masallacin nawa ya bi yin sallah a masallacin aqsa sau hudu idan ka yi sallah a masallacin fiyayyen halitta ya fi yi a nan masallatanmu wanda bai daga cikin guda ukun nan a fana lafiya da sau dubu sai ce to na akasa kuma karfi ɗaya cikin hudun nasa ne misali to da ke nan malamai sai suka ce yin sallah masallacin akasa ya fi yin sallah a wani masallaci ko ma bayan guda ukun nan da fana lafiya da 250 ya fi da menene da fiye da ainihin falla ɗari nawa ɗari biyu da hamsin wannan shine ka'ida bi mai atai wa hamsin na bi atai wa bi atai wa salatin bi atai wa salatin ya fi salla ɗari biyu da hamsin a wancan hadisin ne kira falala amma wannan hadisi da cikin sahiha na 2902 cewa yadda mai atai wa hamsin na salatin wato salla 250 da sallah ya kira adadin ne da nake tunani a larabci idan abu ya kai girgi ya kai goma sha biyar ko ya kai goma sha misali ana sa masa mufradi ne da ne mansubun kamar in inni ra'aytu ahada ashara kaukaban qara'atu hamsina kitaban qara'atu sittina kitaban matsalar. amma ya kai 200 biyu ko ɗari sai ne da qara'atu 200 ne sai da kitabin sai ku dauki kisra ko ba zai dauki mai fataha ba in ya zama biyar ne fa zai zama mai anan sai zama kutub da wannan adadi ne kawai misali so in musulmi ne ya halatta ka biya masa amma in ba musulmi ba ne to a ka'ida na malamai suna raba taimakon wanda ba musulmi ba zuwa gida biyu akwai taimako na halal da kake da lada akwai wanda babu lada bal ma ana iya daukan zunubi wanda kake da lada shine wanda bai da lafiya yana neman kudin magani ba musulmi ba sai ka saya masa magani Allah zai iya baka lada a ciki yana so ya ci abinci ga shinkafa zai saya amma bai da kudi sai ka saya kana da lada kudin ana so ya biya bil na wata bud bai da kudi sai ka biya masa ruwan da ake sha kana da lada wutan nefa bai da halin biya sai ka biya kana da lada saboda hadisin bukhari da yake fi kulli kabidin ratibin sadaqa hatta shat in rahimta ha rahimakallah dukkan wata halitta da ke mai rai idan ka tausaya mata Allah yana iya tausaya mata to duk abin da bai da alaka da ibada ya halatta ka taimaki wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba har ma wanda bai da akwai Allah ba ya halatta a taimake shi mafhum sai amma akwai taimakon da baya halatta a yi shine cikin abin da yake na sa, wanda ibadan kuma ya saba wa karantarwar addinin musulunci yana neman taimako ya sai gunki zaka saya masa ba za ka saya masa ba saboda bauta gunki bai halatta ba dukkan abin da ya saba wa addini shi zai wanda addinin ka bai karanta rayuwa ba a nan baya halatta ka taimake shi in muka duba lajinatu da'ima lil qutul ilmiya juz'i na 21 sun kafa hujjan haramcin wannan taimako da ayar da Allah ke cewa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimake ni akan dukkan wani abu na me na zunubi da kuma wani abu da yake koma bayan wannan da yake kawo gaba ko kiyayya ko abin da ya kama da wannan da wannan malamai suke cewa taimakon da zaka masa wanda yake saba wa karantarwan addininka addininka bai ce yayi abun ba sai niyan yi to baka taimakon sa a wannan wurin amma in abun da ya shafi halal ne misali a addinin ka kaman cin abinci shan abin sha zai yi ya halatta ka taimake shi tufafi yake nema ya rufe tsaraicin jikinsa ya halatta ka taimake shi a waɗannan wurare ya halatta a taimaka musu wallahu ta'ala alam wannan na biyu assalamu alaikum malam yana tambaya menene falalan sallan walha sallan wani hana da falala da dama a musulunci shi take buha. duha musamman idan ya zama rana ta dan haura sama zuwa gabanin ta yi zawali to wannan sallah ita ake kira salatun duha rana na fitowa kuma na iya zama salatun ishira, amma idan ta dan dagu sama kuma sai ya zama salatun buha. Salatun duha na da falala da yawa bisa ga al'ada da mun dauka ba mai yin salatun duha sai wa sai tsofi da haka mun dade muka bar tsofi su kadai suke yin wannan sallah da a ka'ida idan musulmi ya san falalan sallan walha ya nace a kowane wuni ni salatul duha a kowane wuni duk hidimar da muke ciki ko a halin tafiya ba a barin salatul duha kana halin tafiya za ka yi ta akwai hadisi da imam muslim rahmatullahi alaihi ka hadisi na 720 da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ta yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqa dukkan dai daga cikin ku idan ya waye gari a kowace gabar jikinsa ana bukatan ya mata sadaka ya tsata din nan akwai gaba a nan ta dace ne wa wannan gabar sadaka wannan gabar da mata sadaka wannan gabar da mata sadaka wannan gaba duk wata gabar ka ya dace ya zama kai wani aikin alkhairi da zai zama sadaka ne dan wannan gaba din annabi ya kira tasbihi sadaka ne tahlili sadaka ne takbiratin sadaka ne sai ya ce wa yi jizi umin zalika ta yarka ukuma min sai ce idan ba za ka iya waɗannan adadin ayyuka da suka kai adadin gaban jikinka ba wanda ke iya wadatar da kai idan kai nafila a biyu na salatin duha ya wadatar da kai da duk bashin sadakan gabanka da ake bin gaba kai ba a wannan hadisi yayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin dan adam akwai gaba 360 dukkan wani mutum lafiyayye yana da gaba guda 360 a jikinsu haka hadithin ya faɗa wannan fatawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da gaba 360 ina da 360 so haka ana tsammanin a kowane wuri kai ayyukan alkhairi 360 idan haka ya gagare ka sai yace to me zaka yi sai kai rak'atay duha kawai wadannan raka'o'i na salatul duha suna iya wadatar da kai akan sauran ayyuka da baka samu yi wanda kai 360 din ba wannan yake bai da man tana da falala ko ba ta da shi salatu duha na da falala akwai hadisi riwaya na imam at-tirmidhi hadisi na 186 da manzon Allah yake gara bayyana mana falalarta da cewa a man sallal qada thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tadlu ash-shams duk wanda ya sallaci sallan asuba sai ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito sun masalla raka'atai ne sai miƙe ya sallaci raka'o'i guda biyu malamai suka ce shine salatun ishraq ko salatun duha annabi ya ce kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra ya zama Allah zai ba shi ladan kaman yayi aikin hajji da umra a hadithin tirmidhin sai ya ce tamma tamma tamma Allah zai ba shi ladan hajji da umra cikakke cikakke cikakke wannan hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihu sunan tirmidhi cewa hadisi ne mai inganci haka sheikhuna bin bas rahmatullahi alai ya kafa hujja da hadisin cikin majmu'ul fatawa sa a juz'i na goma sha cewa hadisi ne da la ba'asa bihi ana iya kafa hujja da shi wanda yake bayyana mana salatu duha ta ba mutum wannan falala kai zauna bayan asuba kai ta ambaton Allah har gari ya waye kai na fila raka'a biyu za a baka ladan aikin haji da umra haji da umran talakawa kenan ba wani kashe kudi ba kudin tiket ba visa ba komai annabi ce kana da cikakken ladan haji da umra to ka ganye nan wanda ba an ci da rabansa duk wanda baya wanda an tuce shi ga hadisin abu huraira radiyallahu anhu riwaya na imam bukhari rahimahullah hadisi na 1178 wanda imam muslim rahimahullah ka hadisi 721 yake cewa ausani khalili bi salati ba daɗi na manzon Allah ya mun wasiya da ababe guda uku da kada da kuskura na barsu la adahunna yace kan na kuskura na barsu wadannan ababe guda uku kar ya kuskure barsu na farko yace yin azumin kwana uku a kowane wata na biyu salatin duha na uku kuma sallan witri wadannan guda uku yace manzon Allah ya mun wasiya kada na kuskuren bar yin su yin azumin nafila uku kowane wata yin sallan walaha a kowane rana sannan kuma da yin wuturi gabanin ayi bacci wannan duka falala ne ga hadisi salatul awwabin ita ce sallah ta awwabi na mutane masu nagarta annabi ya ce sallah su ita ce sallan walaha wannan duka kaɗan ne daga cikin falala na sallan walaha Allah ya ba mu ikon da a kai wasiya ta gare ka da gare ni da gare su daga yau kar mu kuskura sallan walaha ta kubuce mana daga yau daga jin wannan bayanin ka tabbatar ka dawwama akai ahabbul amal inda Allah ma dawwama alaihi sahibu wa inkal mafi soyuwan aiki a wurin Allah shine wanda aka wama ake ko na dan kadan ne ina mana wasiya da mu dage daga yanzu a wannan wata na Ramadana da muka sa aka daure su shedanu su itirifin minal jinni su ladhi inda hu ilmun minal kitabi ko <laughs> mu yi aiki da damar mu koya mu jikin mu ya saba wanda ko da bayan ramadana ne insha Allah za mu iya dawama akai Allah subhanahu wataala ya taimake mu jiya mun tsaya akan daidai aya ta 63 inda Allah yake cewa akan banu Isra'ila wa in akhadna mithaqakum a lokacin da muka riki alkawarin ku almisa shine al'ahad ahad al-muakkad bil yamin alkawarin da aka karfafe shi da rantsuwa shi ake cewa al wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunna lin nasi wa la taktumuna duka wannan mithaq ne shine al ahad al muakkad bil yamin alkawarin da aka karfafe shi da cewa aka yi rantsuwa aka ce wallahi tallahi billahi mun yi alkawarin karatu ya zama al mithaq saboda an yi alkawari kuma an kara mar karfi da rantsuwa mafhum Allah yace wa rafa'ana kum tura muka dauka dutse akan ku aka ce khudhu ma nafin ku karbi abin da aka baku Allah ya daga dutse da muka yi bayani jiya dutse na tsoro a saman su aka ce ku karba kamar yadda yazo cikin suratul araf aya 171 wa idna taqana aljabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim da suka ga dutsen zai fado sai suka karbi a taura sai Allah ya ce ku zo ma a ta kun bi quwwatin ku karbi abin da muka ba ku bi quwwatin ai bi ikhlasin wa jiddin ku karba da tsarkake Allah da kuma kokari a wurin kuro ma bi ku yi ta karanta abin da ke cikin wannan a taura din ku yi imani da ita la'allakum na ana fatan za ku samu kanku cikin masu tagawa ni da ku Allah ya samu a cikin bayi masu tagawa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم mu tashi kan aya ta 64 a suratul baqara thumma tawallaytum Allah yace sai kuka juya da baya min ba'di zalika bayan wannan falaula fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahamarsa lakuntum min na, da kun kasance cikin mutane masu asara har abada wannan aya na da alaka da ayar baya a lokacin da Allah ya daga dutse akan banu Isra'ila suka ga zai faɗo akan su wa annahu waqi'un bihim suka samu yaqini wa yaqini yake ne suka samu yaqinin zai faɗo kansu in ba su karba ba sai suka karbi at-taura kuma sun yi wannan sujada da aka ce su yi amma sun sanya goshin su da bangaren hagu a ƙasa suna kallon dutsen a sama su ga me zai faru sai suka karba bayan sun karba sai Allah ya dauke wannan dutse da zai fado kan nasu sai aka mai da shi inda yake aka zaunar da shi ya zauna da gindin sa duba da aka yi wannan sai suka ci a tauran suka gibinta sai kuma suka ce ba za su bi ba suka juya da baya in annabi musa ya ce su yi sai su ki shi ne tumma ta a lokacin sun da rike dan kadan saboda adafi da tumma iya nufin akwai dan tarafi kada akwai dan jinkiri sun rike a tauran amma ba su karanta sun yi aiki da ita ba sai bayan lokaci sai suka juya da ba suka ce su ba za ma su aiki da tauran ba yanzu min ba da zalika bayan wannan bi ma'ana duk bayan abin da ya faru na baya yanzu sai suka kuma juya da baya ke yasa a nan kusa ba a yi wata al'umma mai taurin kai irin banu isra'ila ba in kana so ka ga kololuwar taurin kai to duba tarihin banu isra'ila sai suka kara juyawa da baya Allah yake falaula fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan ku ba falala na ne shine na karban tuban ku da yake yi idan annabi ya addu'a yace Allah ya ga muku sai ya ga muku falala na Allah subhanahu wataala anan walaula fadlullahi alaikum ai mawjudun ne saboda laula ka'ida harfu imtina'in ne harafi ne na imtina'i to ba dan rahamar Allah akan ku ba to da yazo shi akwai khabar dinsa mahzufun mahazufu shine maujudun ai laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu alaikum kenan ko falaula fadlullahi alaikum maujudun wa rahmatullahi maujuda don ka ka'ida kowanne ya kira mubtada mubtada ma khabar kuma mahazuf an goge shi to da kan ka zo fasara sai ka ce falaula fadlullahi alaikum maujudun wa rahmatuhu maujuda la kuntum min al-khasirin ba don falalan Allah a kanku da take mai wanzuwa ba sannan da rahamarsa wacce take mai tabbata a kanku da kun zama cikin masu asara mafhum bai suraka Allah subhanahu wata'ala ya musu falala falala ne na karban tuba Allah ya musu falala na baya kama su da abin da suka yi in suka annabi yayi addu'a sai Allah ya amsa musu saboda mai abubuwan da suka yi wa Allah ai suna da yawa a bakara kadai daga fa'ayar farko zuwa nan in ka kirga abin da suka yi na gayyato shin Allah ai yana da yawa su ne fa suka ce zahaba anta wa rabbuka qatila inna hahuna ka'iduna cikin ma'ida kai da Allah ku je ku yaki mu muna nan anan kuma suka ce wa rabbuka ba su cewa wa rabbuna sai su ce kai da mahaliccinka a baya fa suka ce hatta nara Allah jaharatan ba za mu yi imani da kai musa ba sai mun ga allah ido da ido fadar ba haushe wai ganin annabin tsohuwa wai cul da sai allah ya zace shi ya turo annabi kai ka ji wata yadda ka san kure-kure ake yi shi sa banu isra'ila akwai taurin kai in ana bada misalin taurin kai zai a ce to kaman banu isra'ila ko mutum ne aka ce taurin kai kaman banu isra'ila to abu ya lalace to rahamar Allah wa rahmatuhu falalan Allah wa rahamatuhu da kuma rahamarsa rahama fahimtar ibnu abbas shine na annaba wanda Allah ya ci gaba da aikowa daga kan annabi Musa saboda annaba Allah yana kiran kiransu da suna rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka ba sai rahama zuwa ga talakai shi yasa duk da abin da suka yi aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu yahudawa sun musulunta a zamanin sa a Madina ga Banu Kainuka ga Banu Nadir ga Banu Quraiza duka kabilu ne na yahuda cikin sa ko da sun musulunta da haka an samu waɗanda suka mutunta ne rahamar Allah a kansu lakuntum da kun kasance min al-khasirin cikin mutane masu asara har abada amma saboda rahamar Allah sai turo annabi Isa bayan annabi Musa sannan turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan annabi Isa da annabi Musa gaba daya wannan duka falala na Allah ne da rahamarsa zuwa gare su da gare mu gaba daya na'am ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة ولقد حقيقة علمتم الذين اعتدوا منكم alimtu kun san allazina waɗanda ita da suka yi mai taurin kai a cikinku faƙulna suka wuce iyaka kenan ake magana kai min kuma cikin ku fi sabuti a cikin al'amarin ranar asabar faƙulna sai muka ce lahum gare su kunu ku kasance jatal, birrai khasi'ina wadanda suke mai wadanda suke ka an walakantar da su makasanta tu. abin da ya faru bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗora musu wani hukunci na cewa ranar asabar rana ce da aka ware musu don ibada da kuma ainihin al'amura na gida amma babu fita a yi su wato kamun kifi kuma babu dama a a kasuwanci a kwanaki bakwai kwanaki shida na ku ne ku nemi duk duniyar da kuke bukata amma kwana ɗaya na Allah ne shi ne ku je ku bauta masa bayan bauta ɗin kuma ba a yadda ku je kasuwa ba sai aka ware ranar asabar rana ce ta ibada ta banu isra'ila musamman yahudu sai aka ce kar ku kuskura ku yi mai ku yi su na kamun kifi kuma kar ku je ku yi wani aiki sai dai ibada a lokacin da aka musu wani hukunci sai suka sun amsa daga farko sai Allah ya jarrabe su da wani abu ɗaya shine ranar asabar sai kifi ya rika hutowa, hatta a ruwa yana yawo shi da kansa a bakin ruwa yana komawa ka san ita dabba ta san babu wanda aka doki a wani wuri to suna yadda da wurin yanzu ka je ka jikin haramin maka ko madina ka gabaru kuna sallah in kai wasa baru idan kai ruku ya haraba sai zo haukanka a makka saboda ai bai taba gauniya kan kama barun ba saboda su ma a wurin suna da yanci Allah subhanahu wataala ya ba su wani divine immunity nasu ba wanda ya sai taba su kana gari zai daga kawai ga gari gaji Allahu akbar ka wuce duk kada yin baro baka saka ci ba sai ka gabaru ana sallah ya zo kana ruku'i in kai wasa ya zo bayan kai sauka kana sujada ka ha sai zo yana cakcakan hatsi a ginnin goshin ka sai ka dan matsa masa kala amma sai zo matsa mai maka na Abuja ba <laughs> ai ba zai abuja amma a can da yake an ce kada ku taba su ai harami ne wa man da khalaqu kana Amina duk wanda ya shiga ciki na daga ranar ya ce alfarma ba a taba shi shi yasa ko kisasi mutum ya laifi ba a masa haddi a cikin makka da madina musamman makka ko da laifin yanki hannu na sata ne sai a ce a fita da shi bayan gari a yi wannan wurin na aminci ne kisa an ka shiga sai ka ji wani aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa saboda Allah subhanahu wataala ya kara wurin Allah ya haƙuri a daina wurwurgawa a baya na ya haƙuri a so kula ga wannan sai zama ranar asabar kifi na fitowa har bakin ruwa sai suka koyi wata hikima sai su ɗauko ƙugiya su haɗa ta da wannan net ɗin raga ɗin da igiyar daura sai su saka ranar juma'a sai ta kwana a cikin ranar asabar ranar lahadi sai a zuwa a dauke ta sai a ce ai ba mu yi su ranar asabar ba shine ila kenan wai su bari kada a yi komai ran asabar din sun iya da sai a zo a yi kila shine sai a saka ta ranar juma'a asabar sai a zuwa dauka sai a samu kifi ya taru a ciki sai a ɗaya sai ce da mun yi wayo ai in ya san wata bai san wata ba ba an ce asabar ne kada yi wata mu ba mu yi asabar ba mun ajiye kayan mu ne juma'a ya kwana ran asabar ta zarce kawai a wurin lahadi muka dauka kuma ranar juma'a muka sake ran asabar ko wurin ba mu zo ba sai suka kirkiro da bara shine kila shine sai Allah subhanahu wataala mai da su biyar rai shine kunu qiradatul khatiina sai Allah yake ku zama biyar rai take saboda an hana su yin wannan suka yi saboda ranar asabar da aka hana sun a ranar kifin yake zuwa kuma jarraba ta Allah ne ranar da in ya hana ka abu sai zame da abun arha gare ka sai ya gaya za ka yi yanzu wani bai taba sha'awar abinci da rana ba sai a ramadana sai ka zo wucewa sai ka ga wani abu ma garau garau ake dafawa amma sai ka ji kanshi in ka sai ka ji sai ka ji dadi saboda ne an haramta maka kuma garau garau ne wani ma kawai fa kanzo ne ya sha mi ya sha daddawa da karago amma sai ka dauka wasu zabi ake farfesun su saboda ne saboda an hana ka ci to shi sa a ka'ida idan aka hana ka abu lokaci sai Allah ya bude abun ya gaya za ka yi za ka yi biyayya ne ko kai ma za ka je kai wacce dabara din malamai suka ce laifinsu ya fi laifin wanda ya sura ranar asabar ɗin inda sun yi asabar ɗin zunubin ya fi sauki amma yanzu su abu biyu suka yi na farko sun saba umarnin Allah don sun yi su ɗin asabar na biyu kuma sun yi yaudara a cikin yin su ɗin so kaga su bayan sun yi zunubin kuma sun yaudara Allah wata ala a bisa ga tunani irin nasu shine yukhadi'una Allah wal ladina amanu kenan su za ka sa wanda ya je ran asabar ɗin ma ya kamo ya kawo gida aka ce laifinsa ya fi sauki ke sa duk abin da Allah ya haramtar hatsari ne a halattar da shi ta wajen canja mar suna kamar yanzu mutum ya daga giya ya ce wannan ruwa ne wannan ya fi hatsari akan wanda ya sha giya din bai halattar ba aka daga ya ce astaghfirullah a'udhu billahi giya dai haramun ne Allah ka samu daina sha sai kuma hambada ta shanye ya fi sauki akan wanda aka ce giya ya ce wannan ruwa da mu ba giya bane kuma ya sha zunubin wanda ya ce ruwan ya fi girma saboda akwai hatsarin yaudara ko kuma halartar da haram a ciki to a lokacin sai Allah subhanahu ta'ala ya walakantar da su ya mai da su biyar rai walakadi walakadi a nan wurin ga wawun malaman ƙur'ani suka ce ana kaddara idan wawun da kadi suka zo laqadi a ƙur'ani ana kaddara Allah so da aka zai zama an akka da jumla din da taukidar guda uku asali sai zama wallahi laqadi in ka ce wallahi ga wawul qasam ga Allah majrur bi wawul qasam sai la ga lamul qasam laqadi la din nan rantsuwa ne kadi kuma litahqiq kuma shi ma taukidi ne so kaga ka samu wawul qasam wanda an kaddara sunan Allah wanda yake mahabubun kuma majrur bi wawul shine wallahi ga lamun kasam ga kuma kadili ta haƙe sai Allah ya ce wallahi tallahi tabbas alimtum kun sani menene bambancin tsakanin alimtum da araftum a larabci idan ka ce araftum shine na sanwa ne amma sani kawai dunkulallen sani shine araftu na san wane araftu fulanan na san wane araftu muhammadan araftu ibrahim matsalan shine sani amma general sani amma in ka ce alimtu fulanan to sanin ya fi kaiwa ƙololuwa shi ne bi ma'ana alimtu zahirahu wa batsinahu ba wai kasan zuciyarsa ba kasan tarihinsa daga farko har ƙarshe sai ka ce alimtu kaza in ka ce a rabtu fulanan kawai sani ne a muna gamuwa da shi a masallaci ina ne gidansa ban san gidan ba dan wani gari ne ban sani ba a ina yake aiki ban sani ba ina yake kasuwa ban sani ba shine kawai sai ka ce a rabtu fulanan amma in ka ce alimtu fulanan ka san shi ka san garin su ka san gidansa matansa nawa ne matansa biyu ne yayansa nawa ne guda goma sha ɗaya ne ina yake aiki a ba aiki ba dan kasuwa ne waje kaza yake lokaci kaza ka haife shi to alimtu shine hakikanin sani amma a arabtu mujmalin sani ne to sai Allah ya ce walaqad alintu hakika kun sani sani na hakika daga farko har karshe me kenan alladina waɗanda, ita ta dauminku waɗanda suka wuce gona da iri suka ketar iyaka Shi abin abinda Allah yace kada su yi suka yi ko kuma abinda yace kada a fita a wurin aka fita shi ya yace tilka la fala ta duha shine mu tsaya iya inda yake da mu a cikin musulunci haramun kuma sai yace tilka hududullah fala ta taqrabuha so Allah yace kun sani hakika ku yan baya daga cikin banu Isra'ila kun san waɗanda suka yi mai wuce gona da iri minkum a cikinku ku waɗanda suke iyayenku da kakannin kun san me suka yi fi sabuti ranar asabar asabuti shine ranar asabar sai a ce yawmus sabuti yawmul ahad ranar lahadi ko yawmul isnin ranar litinin yawmul thulatha ranar talata yawmul arba'a ranar asabar ranar laraba yawmul khamis ranar alhamis yawmul jumu'a ranar jumu'a to fi sabti ai fi yawmis sabti zaka malamai suka ce akwai yawmun ma'rufun hakika kun sani waɗanda a cikin ku suka wuce gona da iri a ranar asabar mafu a cikin ku kenan faqulna lahum sai muka ce musu me yake tar iyaka din shine qur'ani yace wasalhum anil qaryati allati wasalhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri ya'tuna bis-sabti iddatihim hisabuhum yawma sabtihim shur'a إذ تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون الله يتي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في صف إثاتهم حيتانهم يوم صبتهم شرعا duk ranar asabar kifin yana fitowa har bakin ruwa yi wasa ga shi nan wa yau ma la da zata a cikin ranar da ba asabar kuma sai a wuni ana kala da kira samu baya daya to shi ne sai suka wuce gona da irin suka yi wannan dabara din taso. Allah ya ce faƙulna sai muka ce da wannan malamai ke tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala yana magana shi sai ce faƙulna sai muka ce wa in ahadin minar mushrikin da zalika fajiru hatta yasma'a kalam Allah shi sai Allah sai ce faƙulna sai muka ce a anan wurin bai nufin Allah jam'i ne sai da iya nufin majesty ne na Allah subhanahu ta'ala. a ka'ida idan ana girmama magana ba a cewa ce. sai a ce mun ce in ka samu sarki da ya iya sarauta irin gogaggun sarakuna da suka samu ya sarauta idan zai magana sai ce kamar yadda muka ce muku ba zai ce yadda na ce muku ba sarki ba wannan wannan fa sarkin duniya kenan wanda wani ma dole zai reporting zuwa ga chairman din local government amma zai ce kamar yadda muka ce kuma a ka'ira idan kana magana da babba ko sarki ko malaminka ba ka ce aka ramakalla ce. ko mai martaba kace a'a sai dai kace kamar yadda malam kuka ce ko shi kada ne sai kai jam'i in sarki ne kamar yadda a matsayin ku na iyayen kasa kuka ce mana amma shi kadai ne to haka ake magana to idan sarki a duniya da ke da tamfurarin mulki yana iya ja kuka ce me yasa idan Allah ya jam'i za a yi mamaki a ciki shi yasa Allah yace fa faƙulna sai muka ce saboda shi Allah subhanahu wataala mulkin sa na isali duk mulkin duniya ka je gaba ga Allah ya kowa kuya yake Allah dai tsaya fili kiyama ya ce limanil mulkul yau akwai mai magana ma ba wanda zai magana kowa ta kansa yake yi Allah da kansa ce lillahi alwahid qahhar gabanin yan yace liman almulku yau aka yi shiru annabi yace sai Allah ya rike sammai bakwai da kasai bakwai dukkanin sai dunkule su waje daya sai ya daga su haka sai ya sama bakwai da kasa bakwai akwai mai magana jabalan ko abuja aka dunkule ai ka san akwai magana aka rike ta hannu bare sammai bakwai da kasai bakwai dukkan sai ce to ko akwai akwai mai mulki Allah ya ji ganka da ya ce yana kusa da mai mulki zai ce ranka ne kai magana mai ce kai rayu ba ba ruwa na anan <laughs> to wai sai magana kai a je gaba ga Allah sai wai ne mulki kai magana <laughs> sai dai ko sa aran mago aran <laughs> ma mai ce ba ruwa to ga ga makalin qur'ani shi ma ya ja da ba ya ce ba mulki da ya kaga magana ta gare ko ke sa Allah ya ce fa kullu ke sa lokaci sai Allah ya magana da jam'i saboda a ka'ida na yare in ana nuna isa da fawa da cikan mulki jam'i ake magana kuma haka qur'ani ya tabbatar a maganar da yake yi wanda ce zaka hatta dan adam lokaci ana mar jam'i da girmamawa da sai muka ce lahum gare su ku kasance kunu dinnan kawai fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damir mutasil takdiruhu antum kunu antum suwa kenan banu isra'ila kira da ku kasance kira da birrai ku zama birrai take Allah yake ku zama biri khasiina wanda suke makaskanta wulakantattu ana fadan wannan ibnu abbas Allah ya kara masa yadda take sai suka zama birrai babu wani wanda ya saura a cikin su ba bai zama biri ba tambaya yanzu su ne biran da muke gani ko ba su bane su ne ko ba su bane ga wani dan uwa ce ba su bane me dalili in kace su ne sai da dalili in kace ba su bane sai da dalili ba addini da ka kawai ba canki-canki ba ne allah zuna mun gidan yan nan gata ba shi ba ne <laughs> abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da dalibinsa mujahid bin jabar alaihi rahmatullah da katada bin da'ama bin katada alaihi rahmatullah suka ce su waɗannan da Allah ya ce ku zama biyar rai kwana uku suka yi bayan kwana uku sai Allah ya halakar da su gaba daya shi mujahid yake cewa wasu daga cikin su bayan rai ma har wasu aladu Allah ya ne da su a lokacin ke yasa Allah ce malla anahu Allah wa a alaihi waj'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa as-sabil wadanda Allah ya tsire musu ya fushi a su a cikin su Allah ya ce sai sanya wasu suka zama birrai wasu aladu wasu kuma masu bautan madagut Allah ya ce ulaika sharrun makanar wadannan su mafi sharrun wuri din kana nema mafi sharrun mutane sune wanda Allah ya halakar da su ta wannan bangaren da wanda yake tabbatar mana zunubi yana kawo azabar Allah subhanahu wata'ala musamman azabar da ke da alaka da annoba mafiya yawa zunubai ke kawo ta an tambayi manzon Allah an sa'un a hadisi gashi a bukhari gashi a muslim akan cutar annoba sai yace innama huwa azabun yab'athu Allahu ala man yasha min ibadi azaba ce da Allah yake turowa akan waɗanda ya so sai yace wanda ke da imani aka dauki rayuwarsa sai ya zama rahama ne gare shi ma min abdin yakau fi sa'un fayamkutu fi baladihi sabiran yahtasibu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithl ajri shahid annabi ya ce duk wanda annoba ya fada garin su ko kasar su ne hakuri ya zauna yana mai imani shi bai laifin da ya gayyato ba wani ne yayi wanda yake bayyana mana idan annoba ta zo ba wai duk wanda ta shafe shi wai yayi laifin bane za ma ta iya barin wani mai laifin ta shafi wanda bai laifi ba shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab so da aka ala ayi halin abin da gina na zunubi yana gayyato fushi yana gayyato azaba tun a duniya tun da kaga wasu sun saba wa Allah an mai da su biyar rai a duniya so annabi yake cewa annoba mafiya yawa fushin Allah ke kawo ta idan yana so ya azabtar da mutane wanda ya laifin in musulmi ne ta kashe shi ana tsammanin kisan ya zama kafara gare shi wanda bai laifin ba ta same shi ya koma zuwa ga Allah shi wannan matsayinsa matsayin shahidi ne an dauke shi matsayin yayi shahada ne a wurin Allah so yasa duk time da aka ga annoba tana shiga cikin al'umma matakin farko sai a dawo a tuba zuwa ga Allah na biyu kuma sai a je a nemi magani duka biyu ake amma dole sai an tuba zuwa ga Allah amma babu likitan da ke iya magance cutar da Allah ya kawo dan fushi da al'umma dole sai mun koma zuwa ga Allah din ya ishe ka hujja ai likita na cuta ko ba hauke ce idan kura na maganin zawo ta yi wa kanta likita na iya rasuwa ina ba wa likitoci hakuri misalai nake da su yana iya rasuwa kaga kenan ashe tunda yana cuta yana iya rasuwa shi ma kenan ashe a wurin Allah yake neman lafiya da so sai Allah ya mai da su biyar rashi a zamanin akwai waɗanda ba su yi kuma wannan su ɗin ba ba su kama kifin ba su kuma mai faru gare su falamma na su ma rubi biki an jainar ladina falamma na su ma zukiru biki an jainar ladina cikin yunus Allah subhanahu ta'ala bayyana mana waɗanda kuma ba su yi laifin ba me da su yace falamma nasu ma dhukiru bihi lokacin da nasu suka manta ma zukiru abin da aka musu gargadi da shi aka musu me gargadi da shi saboda abinda yasa malamai suka ce aka kaji a cikin fi'ili ma bi mabniyul lil majhul aka kawo shi saboda wa'azin Allah musu wa'azi kauniya da wa'azi shar'iyya duka biyu aka mutu ke za ba ce abinda musa yawa da ta ce ma zukiru bihi kaga fi'ili ne mudari'i madi mabni majhul ina naibul fa'il wannan wawun ita ce matsayin naibul fa'il kawai ma zukiru bihi abinda aka mutu a bihi an jaina alladhina yanhauna anis su Allah ya ce muka tseratar da waɗanda suke hana wannan sabon Allah da duk wanda bai yi su ba har an samu wanda suke cewa karfa ku an hana a cikin yan tsiraitattu da azaba ta zo sai Allah subhanahu wataala ya dauke su to yanzu kuma lokaci Allah ya kan tserar da wanda bai yi laifin ba wasarin kuma laifin da ba nasa ba yana iya shafansa yanzu lokacin da aka dace halakar da mutanen annabi duk da suka yi luwatsu ai Allah subhanahu wataala san da ya ga mala'iku suka bar duniya tukunna suka koma sama sai aka kifar da su waje alaha aliyaha safilaha dalilin luwadi din sai Allah bai da su kawai upside down da wannan ibn al-qayyim rahimahullah ya nakalo maganganun magabata suke cewa ko a yanzu idan za a yi luwadi a bayan kasa mala'iku suna guduwa sai su gudu su koma sama su koya an ce me yasa suke kai mun ga abin da aka mutanen annabi lutu fitinar kawai ganin azabar suke tsoron kara kare a gaban su gani daga an fara luwaɗi sai su gudu su ba duniya su koma sama sai an gama su dawo suka ce mai suka ce muna tuna abin da ya faru zamanin annabi da hudu. yadda aka daga su aka girgiza aka faɓa su aka halakar da su suka tuna wannan sai su gudu su bar mutane kai ko baka sani wani ilima an gwarfa ke kana nan kana bacci Allah ya kare mu daga waɗannan laifuka da so da aka waɗanda ba su yi laifin ba sai Allah ya kutar da su wannan yake nuna mana duk yadda aka lalace ake laifi ko yaya aka lalace ake laifi ko da laifin mutane sun mai da shi kamar sunna ne mu yi haƙuri kar mu aikata karka waye gari ka ce ai na yi na yi na haƙura kawai gara a biya rima a da kar karka yi wannan duk yadda aka yi abu sabon Allah ne duk yadda aka mai da shi ado da shi ake tunkaho da shi ake yabo kai karka aikata saboda aikatawa don wannan ba zai kubutar da kai ba kuma karka yadda da masu yin saboda an radikal fa'il yadda da masu laifi kamar ka aikata ne wanda yake na mana duk barna da ake duk yadda ake tallata barna ake mata ado ake da'awa zuwa gare ta ake shafa mata mai da hoda duk yadda ake bada kada mu yi sha'awanta in dai barna ne duk abin da Allah ya halaka kada ya haramta kada ya ba mu sha'awa wannan yasa Allah yake kubutar da waɗanda suka nisanci saba masa ni da ku Allah subhanahu wataala ya samu a ciki faja'alnaha faja'alnaha faja'alnaha sai muka sanya ta nakalan wata azaba lima baina yadaiha na abun da ke a zamanin su wa ma kalfaha da wanda za su zo bayan su wa mau'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqina zuwa ga mutane masu takawa da ku Allah ya samu a cikin su sai muka sanya ta malamai sun yi fassara guda biyu na farko suka ce faja'alnaha sai muka sanya can me wannan ukuba da Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan ukuba shine ukubatan na nakalan lima bayna dai hawa ma khalfaha sai muka sanya ukuba ta zama wani irin azaba ne ga waɗanda suke zamanin da wanda suka zo a bayansu. fassara na biyu wanda shine mafi inganci a wurin malamai shine allah ha ay faj'alna Allah karyata. faja'alna alqaryata nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wannan ya dace da cewa sai muka sanya wannan garin nasu ya zama azaba ne da kuma wa'azi ga waɗanda suke zamanin da 'yan bayan su dalili ayat da muka dada zuwa sarhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr dalilin wannan al-karya sai aka ce to faja'alna hay faja'alna alkarya dan ya ce wasalhum anil qaryati allati kana ma iya tambayin su ilimi a kai za ka faji a ai faji alna ƙaryata bari isra'ila na kalan sai muka sanya garin da suke rayuwa a cikinsa yanzu ya zama mai na kalan ma ma'ana na ƙalan menene na kalan mai ma'anan na kalan da hausa na'am hmm? no na kalan dan uwa yace azaban nakalan yafi azaban in an ce nakalan shine yin azaban da duk wanda ya gani ba zai kare da aikata wannan ba shine nakalan wato duk abin da idan idan ka gani ko albashi aka baka kai zaka ce na ga abin da ya faru da wani to shine nakalan sai muka sanya ya zama wani irin nakalan ne gare su wato duk mai hankali in an ce je su ranar asabar an halatar da ce mummun hakura ko halin lemon hakura to shine nakalan abinda in ya ka gani to ba ka da bukatan kuma gane ce maka an haramta kai ba ba za ka yi ba sai muka sanya shi ya zama wannan wani abu ne na azaba da kuma wa'azi gare su lima ya gaiha. wato ya zama wa'azi na ne na uƙuba da aka musu kenan lima baina ha, wasu suka ce ga wanda suke gaba gare su wa ma ha da bayan su a magana mafi inganci lima baina shi shine waɗanda suke raye a lokacin in an ce baina ne shine ma abin da kake ganin sa saboda ka ce ya zama wa'azi ne lima baina ya ha an yi ukuba ga wanda suka rigaye su to wanda ya rigaye ta koma zuwa ga Allah kuma a zai yi asu da abin da aka yi bayansa. sa ai ba zai wa asu ba to da ka lima baina ya ha sai zama lima ma'ahum kenan a wannan lokacin wa ma khalfaha khalfaha kuma sai a ce ba ga waɗanda suka rigaye su ba sai a ce ga wanda za su zo bayan su saboda mai khalif na zuwa da wara a kamar da ya ce wa kana wara a malikun ya a kudu kullu safinatin gasba, ai wa kana khalfahum ne su kaga da khalif da wara suna zama synonymous suna iya wakiltar juna su daga sai zama kenan wa ma khalfaha aiwai wa ma wara a wara'aha shi shine wanda suke zuwa daga baya shi sa inda aka halakar da mutanen samudawa mazan Allah ta wa da sahabbansa diyaru samud sai ce la ta tadkhuluha illa muta baki na li alla yusibakum ma asabakum kar ku wuce wannan garuruwan nasu da gidajen sai dai kuna kuka in ba za ku iya kuka ne hakika ba to ku rika yin kaman kuna kuka don kada abin da ya faru gare su ya faru gare ku wato ka'ida idan aka halakar da wasu mutane ko wucewa kake gidajensu to sunna ne kai kuka in ba za ka iya ba to kai kukan zuciya Shi shine la tadkhuluha illa bakina au baki bakina kuna masu kuka au baki na kuna kaman kuna kuka kaga kenan ba amma ce zauna ka ci abinci ba ko kai walima a wurin ko duk al'ummar da aka halakar ko hanya da ka haka wurin su to wuce da gaggawa karka ba ta lokaci akwai kasashe da dama da yanzu zaka je ka ga wurin da Allah halakar da mutane akwai a kasar Syria akwai wani bangaren Egypt akwai bangaren Palestine za ka ga bangaren jordan duk akwai inda aka rayu allah ya halakar da mutane in ka je ka saudi arabia akwai garuruwan da ake samu a yanzu kaban wajen al'ula za ka je ka gamu inda mutanen annabi salih suka rayu ka ga irin gidajensu da kuma harin da yana ana iya zuwa a gani so idan mutane sun yi wa allah laifi ko da za ka wuce wurarensu sai ka wuce kana kuka kuma ba a tsaya kallo kawai sai ka wuce in ba za ka yi kukan ba sai ka rika pretending ma kaman kana kuka Shi ne illa muta baki na kenan to sai Allah ya sanya wannan ya zama hukuba ce amma ta wa'azi lima baina yadai haga wanda suka suke raye da waɗanda aka halakar da wanda su ba su yi laifin ba su ne falamma na su ma zukuru bihi an jainar lalina yan hauna a su. ai ba su yi laifi ba to wannan ukubar da aka musu yan uwansu suka gani ya zama a gaba gari su ne lima bai ne da ha wa ma kalfa hamu ne yan baya yanzu labarin ake ba mu karkajin abin hankalin kana tashi a ce mutum ya zama biri ai alamari ya lalace saboda me za a game da su biri babu wata halittar da ke kama da mutum kaman biri babu wata halitta da ke kama da mutum kaman me kaman biri ke sai aka hawala sai aka mai da su biyar rai bayan kwana uku sai Allah kuma ya halakar da su gaba daya wa mau'izatan wannan abin da aka musu ya zama wa'azi ne yadda Allah ya halakar da su ya mai da su rai ya zama wa'azi kalmar wa'azi shine tunatar da kai da wani abin da yake iya sa ka bi umarnin da ake so ka yi shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira Qur'ani da kansa da suna wa'azi ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya kuma ne kadi ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wurin mahalicin ku daga cikin malaman qur'ani da yawa suna akan al-mau'iza anan shine qur'ani saboda qur'ani littafi ne da ke wa'azi to jira sai ce wa mau'izatan kuma wa'azi ne abinda ake tunatar da kai ya sa ka gyara tsakaninka da wanda ya halicce ka wa'azi kala biyu ne akwai wa'azi shari'iyya shine mau'iza shari'iyya akwai mau'iza kauniyya mau'iza shar'iyya shine a ce qala Allah qala rasulullah ana jan aya da hadisi to shine ana maka wa'azin shari'a akwai kuma wa'azi kauniya wato wa'azin gani ga wani ya ishirwa ne gani ga wani ya ishi ne shine wa'azi kauniya to yanzu a nan da aka ce a musu wa'azi wa'azin Allah ya ce annabi ya ce ne ko wa'azin gani ga wani ya ishi ne. na gani ga wani ya ci wani ne to haka wa mau'izatan ai wa mau'izatan kauniyatan liman lil muttaqin mu kuma yanzu da muke karanta da me wa mau'izatan shar'iyatan lana saboda ba mu gani ba ana karanta da mu a ne amin to haka wa mau'izatan wannan ya zama wa'azi ne gare su na me na kauniya na gani ga wani ya ci wani wasu sun yi sabon Allah Allah ya halakar da su ya ishe ka wa'azi ba wani abin da za a kara maka ya ishe ka wa'azi na sha gaya mana wa'azi dai mai sauki shi duk ana ta da su ana tafiya barzaku barzaku wani bangare ne na kiyama tun da ake tafiya barzaku babu wanda ya je har a yabu waya babu wanda ya text message babu wanda ya email tun da ake tafiya ake mutuwa babu wani wanda ya ji aka yi gumurzu ya dawo wannan kada ya mu wa'azi wanda ya kirkiro telefon na farko ya koma zuwa ga Allah har a yanzu bai aiki da technology ya bugo waya duniya ba da labarin da ya tara a san ba wanda suka kirkiro kwamfuta na farko sun koma zuwa ga Allah har a yau babu wanda ya je kwamfuta ya yi dabarbaru aka samu email ko gmail ko aka turo sako babu babu wanda aka ya tafi daga can ya tafi da waya sai text message wannan kada ya mu wa'azi in kana ji da karfi akwai wanda ya fi ka karfi ya tafi saboda samuda su daga sun tafi ba samuda idan ɗaya zo nan wurin duk zai tara mu a hannu ya dunkule mu ke da mu a masallacin nan idan kuɗi ne karu ne ya tafi karu da baya bin kuɗi a banki shi bankin ma na sani in ana cewa central bank of nigeria to shi central bank of na ne shi bankin gaba ɗaya a ƙasar bankin nasa ne ba na kasa ba ce amma ya tafi har yanzu duk dukiyarsa babu labari bai da ba fir'auna ya tafi fir'auna idan yana bacci a gidansa personal security na gida yana da soja alf alf wa mi'atai alf soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari duke gadin sai yana bacci ya tafi shiru babu labari idan tsoron Allah yana sa a dawo ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne ka dauka akwai wanda ya riga ya kada kuma har aino babu wanda bai yi shi ya yi ba wanda ya yi wasiƙa ya yi fosfati suka kawo babu wanda ya take kuma duk technology nan wadanda suka kirkire shi sun sun tafi ko babu wanda ya ce can yi aiki da technology wanda a kirkiro abu na farko ya bi wahala akan maimaitawa tun da suka yi a nan a duniya bai gagare ne mai suka je can ba su yi ba yake gaya maka can akwai wani abu ba irin wannan rayuwar ba ne akwai wani abu in dai zan yi telefon a duniya kuma na je can shiru bai turo text ba bai bugo waya wa iyalansa ba ba kuma har a yanzu duk iya labaran yan jaridu babu wanda ya kawo labarin lahira ka taba jin a BBC a ce to ga labarin abin da ke faruwa a Barzako ba sai dai labaran duniya kullum sai a ce labaran duniya ko ina labaran Barzako wallahi wallahi wannan wa'azi ne kauniya ne wa'azi ne na gani gawa ne ya ishuwa ne tun da duk sun dafi ba wani wanda aka yi bala'i ya dawo ni da kai aka damu je shiru gaban an shuka dusa ba wanda zai dawo shi sa Allah ya ce wa mau'izatan wa'azi ko a maka kauniya ko a maka wa'azi shar'iyya amma sai ya ce liman lil muttaqin ga mutane masu takawa takawa shine an tafalla talla. ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqaballah ma'anan ta gaba shine kai biyayya an ta'amal ta'atallah kai aiki na biyayya ga Allah ala nurin min Allah wajen aiki da shari'arsa shine haske daga gare shi tarju thawaballah kana neman aljanna wa an tatruk ma'asiyata Allah kani san sabon Allah ala nurin min Allah wajen aiki da haske shine shari'arsa ta kafu iqaballah kana tsoron kada ma ba ma'anar ta gaba shine yi na yi bari na bari kawai bakin ka alai kuma an ce kai sai kai in an ce tsaya ka tsaya in an ce tafi ka tafi babu dadi babu rai in an ce bari sai ka ce mun bari to wannan shine gawa idan ka samu wannan matakin in an ce ka yi kai an ce ka bari ka bari kuma don Allah kake yi kana yin ne don ka je aljanna kuma kana bari don karka je wuta to ka zo mai tagawa to wannan wa'azi ne da yake amfanar da masu takawa masu imani ne qur'ani yake musu wa'azi wanda kuma ba su da rabon shari'a sai ya ƙara tura su gijeje wani nazirin minal ƙur'ani ma kuwa shifaa'un wa rahmatul mumin wa rajin zalimina illa khasara wanda yake a zalimi sai ma ƙara shiga jeji amma mai imani ba duk aya dai tana ƙara masa imani ni da ku Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani Allah ya samu a cikin bayinsa masu takawa kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga irin taurin kan banu isra'ila Allah ya kare mu daga irin taurin kan banu isra'ila saboda duk wa'azin da qur'ani ya kawo mana nan abinda Allah ya gaya mana aya ta karshe a cikin suratul yusuf ko aya ta 111 laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara Allah ya ce cikin wannan kissosin nasu akwai me ibra akwai wa'azi li ulil albab ga mutane masu hankali duk wannan labaran banu isra'ila ba ana gaya mana ne dan mu yi hankali kar mu bi irin hanyar su kar mu zama masu taurin kai mu zama irin sayyidina umar radiyallahu anhu mutum ne mai zafin rai da dacin zuciya akwai ran da wani ne ya tashi zai doke shi yayi yunkurin dukan su da ce khudil afwa wa amur bil urfi wa arifan jahilin ka karbi afwa kai umarni da mai kyau ka ɗauke kai daga jahilai ai wannan jahili ne sai fasa duka da sai rawul hadith yace wa kana kafan inda kitabillah duk kushin ina Umar in yayi yunkuro in ka ja aya sai ka ga yayi shiru ya kwanta yadda kasar ruwa yayi shiru to haka ake so ka zama duk jaruntarka da ɗacin rai in ka hauro ana cewa wasbiru wa sabiru sai yi shiru zai kaga to wannan shine imani amma kar ana aya kai rike ayar ka to wannan kuma ba imani bane duk fushinka ko iyalinka ne ta ja aya ta shide ka daga kai fushin an ja aya sai ka yi shiru to haka ake bukata daga an ce Allah ya ce kawai sai a ce sai su shafe yi inda dai kana so ga weakness ɗinsa to ce man Allah ya ce za ka ga duk wani fushi ya kwanta haka ake kar a ji aya ka ce to wai saki islamiyan ba ni bane adalci ne ke zan fasa ba haka ake yi ba so mu yi kokari ya zama muna duk wani fushinmu da ɗacin rai daga an ja aya sai ta mana sa mu yi likimo shikenan sai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa iyyakum